ولا يخاف عقباها Allah ya yi musu azabar da ya hallakar da su ba tare da yana jin tsoron abin da zai biyo baya ba.